الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne fubacin tsaye 2015 ko? ne katun shi ba da da katun littafin alkawa usulul jami'a يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرج فإن قبضه لحظ مالكه قبل من قبض العين زنان قد أقوين li hazbi nafsihi ebe rabuci tacin bona lam yuqbal qawluhu fi rajji a a gwagun gagan ya lashe banina wa in qabadahu li hazbi malikihi kuma ga gugu e ya zanen wuyuna kubila a gwagun kin wolo daro maji ɗan mami daro awo a ca daro lamawai asali na dai daro alugowa amma lamawai ya nina wala jikiyayen wala lashen ko laji fahimta da bane gwanagwali hasbi na sika amma daro da nan wala da ya zai wunin amma wani jiga wa mamfunji wa mare ko jiga ne ku kai misali bayan da daro lamarin za ka zan da kuwa ka zabi a ba za ka zan ci da gwan wale wa gwana wa gogo ya ci tace wa gogo ya zanuwa ci wa ni wa rajin musinu wa malal musini na min sabi yige express bai bayani bani waga gane wuji agan la zamana wajibu yo la manu gutan lulu ya zanin wayuna inna la ya murukum antu tu'adul amanati ila ahliha ce ce jiye forogan e amana lawon ile je bai da baga ji wayuna al imam al qurtubi ngafal ayatu shamilatun aya na na wayan shi kuye kpan yana zimu bi nazmi hali kulli amana na wakwai kala da amana don dona wai ya adadun kasira kuma duk sarauni kama zakar na kimina yi tuyena wa ummahatiha fil ahkami ene mai ummahatu na kun na kun ji lambarin wuci ko wuci ko babi a kamu aga tuwa yi alwaji alwadi'atu ena la za shi shi ai wannan shi shi a na shishiyani a firijin na shishiyani a satellite na shishiyani a littafin na shishiyani a kazan na shishiyani na yalwaji atu a su awo arabu lawa laya zai munu na wallo kuto a gani bi ina yane wale zinariya yala wale azarfa yala waliyan gociyar la na da kima bi amfani na washe alwaji atu a ga waga liya la ni wafi da waje amfani duniya inda kwaye ga ike dobi na tomato ji wadda fi ko ke wato da tsoye cimici wadda tsoye cicici yanka ya ci na wawa mota trailer na fiye goyon ga wacce wole na yi kawo gara da shi bayan jiga zanen wurin dubu dan duwa biya su alukutatu wa wudan war rahanu gani be rahanu ɗaya e sofa mai wa gani ya shi ka baɓa shi ni malajewa saga salariya Hmm. amma yana ne wa gangari ga wani na ta mota mi dana ko gaji wushi shi ka kuna mi ga shi na na ga wata mota mi agagaya wani a ta mota la'awo ya anno da la mota ta anno lalace o gaji o gaji kula gani bi ma amma mi da gobo hmm. wal aliya na lamma zane wilbaro dana lada ku shake ba na wayar tuba na wala mai ojo doya ni gbangba mi dana ga jo la ku simin ke ba na wayar tuba na ga sa jo mai ojo doya ni jerika dana ba tun ba bugu o ga di kiyo to to ìtara zalo tuzo da alozo radio la bambo miji biya ni yin naji al'ariyatu wa ga yabo na Allah ya waya ina wafiya ta wafiya masu tirci ba bambo ya wuya ko wafiya ji gbangbami foro har gbangbami ya bana ko wafiya yi baba wilbaro har wilbaro hakiya ina wali wa gajiyar na shi wagwa amana to a sai ci mai inda Allah ya muruk ma an to adul amanati ila ha. amma celle ba bebe o ne migi ga atu amina yayin ba ma na na dabe zaka zai na wa lashe hani kashi wa lashe han kuyo mas'ala na usulu guta unga ungu kuma asali ya mafari muktadal amana tafdiq qawl al-mu'tamin zana la mana shi zana ala mana shi shi ne kwa zana la mana ya zaci shi ne a jike a gwagaza wuce al'aslu sani a sun yi baci istishabul asli wa wa adamun rad alagwa sun gobe ogun adeka idan al قال al'aslu ba kawo makanin alama kanin alagwa su al'aslu wuce wa wa adam muradun ga ya gaza da lalashe ba shayon yanayi asali بامبو ان لا موي lamawe nga wajen gane ko wa ma gwagwan buwa ne a gato asalin bambuwan na idan doyi wa lalama shi bai ba miya nga a jikiyo nga a fiye lotun inda gwayen da ce ga proof contra ke a na bambo na lashin biya yawai kaku ina miliyon shi na kaza har na takada kaza sai ko biye goroza kaza yo ko biye kaza da makamancinsu. wa za mi ma alalla bi ba'd al fuqaha daga na sashe mai fiki shi lagwa sunan قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة قال ويختلف في الرد wa yin ikhtalafa fi rajul aini fa fi wajhan abe ke zana, la ya zana be zanen la na gaibe giniya a ci da telle be tiya gan wuya an lashe shani u maga wala an lashe hana e ga guba dabo ya mafari qawlu al mujiri li anna al asla adam raddi ya mafari ga e ga zanen a gwanin ga zanen la mana ya zana. kai wani ne ya sun daga daga wala wa malala ya buji bayawa wali annal musta'jira qabada al li nafsihi ashba al-musta'mir ebo ne zana laya nan ko zanen mai da zanen ungogo ya ci tacinu gaji amfani na ebo go wale gan agula daga kula lajiya inda gwabai na toro ga fufa wasaniye ba ci alkaulu kaulul ajiri a ga gaza na a gona ya gaza na layaya nan ngo le opposite ka wa gadana ne li annahu aminun ebo ne za ma ne ngala tila to amana ya hu fash bal muwaddi mun ci ga a ci gaza na da be gaza na layaya shi shi nan wale ga guba da abun nan asali ne ba ci gaza na ne asaliye al'asul salisu asaliye ta ce mura'a tutumatil maslahati as you consider tumayen maslaha fa haisu ka nauna ka maslahatun filkabdi fa yi na tuma tujibu an latin bolo kauluhu bi gairi bayyana abikin maslaha ga dabo ya ce gugugunan wale gan a gwagwagwagwun ya lashe hannuna inda gwabe iriyan Tun a jinufi abuwan nabo agbọ́n náà mi makanta lamilu ko kafin maga majiyar mabatuwa hmm? wọ́n etu na waye jina waye etu eki o hmm? etu ya batu wacide ni yi na ọdẹ ní gẹ́ǹtì na masukun ajé kí ẹ̀hún ni yóò tó ọdẹ ní iná mìtì ẹni láàwẹ̀ ẹni látúbà ní gbangba ní gbangba ní ṣáàbùrù kanzan kanzan mìtì akuyawẹ̀ nínú kọ́ àwọn tó yìí lóòsùn efo bàtí efo tẹ́míra sai sun fada bo kani min kuwa wani don waga wala shani ngo dogo na yi tuma abun na bani na kayiri ne ya shi wani wani tume ya fondoro na ebo na sinaya waga na wani wale ga maslahan da tuma bu wala wannan alalu shi ebo ne na wayu zuka doro na yau waya ji amfani ga gandoro ebo ga wa iziya wani waga gandu yana amma bayanin gaji sun sai contrary the same way ba na wafe lotunan na wafe lotunan na zuza na wafe tu bayanin nga ene ji kata na pat ne gaji ku ya e wani ma ga mila ba wannan ba mi ga mila wa extend ere ku ji den to takada fita ci bo dan gumi wacha ku da miliyan wace do ne mi chamun ngole ko ji hankali a daga na mai legini a eh, alamai lagami a ɗi amfani ne ga wani aga ga miya raddi ji me mana aga ga miya raddi ya wani na ji dole bayyana to adabu dabu na ga asali ya tacho mana ya ci ga amfani ji bayan ne zuto ba don sa'adi ga za ka bada li hazzi maliki fa wa muslimun amma zane gaya lamaza ko zan do cilo yin gwaji gashi na zugun in gogo ya ci ta cin an wuje ya bululu ya zai wuna wato zane na wa malal yi na min sabi wale zane bolo-bolo jin zane majin bolo-bolo na ɗayan eh wuwa, alghuslu farud yauta al'adlu farudun wal fadlu masnunu adalci dole amma falalai sunna kin wani nufi gani a eh, wadda gela ko mm. wace guta mm. wace belle zaye za a ce ga ɗaya eh, ka zaun yaya mm. jikan da ta ciya mashi yau bo ɗaya kaza za ka babo ɗaya eh, yiri kaza zan gubo ɗaya iri ka mafi àṣájì kan ti maga wale lọ wale alama na alawa gaza nan wani walawa ni waga yabu jikiya waga yin layu amma shi ɗan na otu yi ga alukuto turare nan ekwo wuce lalawo sai ciyawa kashi wuyawa sai ciyawa ẹ̀kọ́ kí kíkí aga tírẹ̀sì yẹn zà ní wọ́n ṣe tì náà dáná ga númọ wọ́gá ṣètì díẹ̀ la wọ́n tí ó nù atírítẹ́ wọ́n tírítímẹ̀tì yìí yẹtì ẹ̀kọ́ kí wọ́n wọ́gú dán zà ní wọ́n nà wọ́n tírẹ̀sì yẹn wọ́n kọ́ọ̀lù ẹ̀kọ́ náà mu ẹ̀kọ́ náà mu wọ́gá dé zẹ̀ wọ́n nà gá dáná. ka ba ce yi dambo a taron ne wuce ba bi da cikin da gwagwu caja eh, amma ba ne ga feti jela zane dai wune dai jiga le zane dai wune dai kọlu ga kai ka wuce wuce feti waza gwani nan waji fuwe bugu na tunwe babi su kwani ga su kwala biya wunda nan ngole zanne gwani nan zanne wula kwasan amana ebo na lokuto da mini alama na tuntun na alimam na kuntu rufe ganin kuyo gani zane je lahara mona treatment ne ne za je lahara mona kiri da ya nuje haramu za je lani kuyo ebe ne za je lahara mona ji ko ga alada miye wafe da soyo gbẹ̀ngà níbi aláwọ̀ sọ àti àjùṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀yà ní ìhìn adé ọ́fíìsì yí haramu nínú gájì lánàá ọ̀gá aládà àbúzà nígbà èyí ń gáyà náà wà lóbodà gíga náà káwọ́ jẹ́ àṣà ń gò lé wọ́n jìyà wọ́n lo airport kó dubai kó uk kó jidda kó lagos kó kano airport ogaji zugu wace lela wani yela airport wani wuji ga yabo na hadisi na ne za a sallam wanda na gani yela nan wasu uji shelu za for one year kaga wuli yana zanduwa labe zanduwa gogo na wasu jikiyo eh wasu yuzu waga yadda na airport wa lalwa shi ya gawa da shi shela guje ba ko gana da shi yanzu zanen wuna biya

wa jiga ga lada shi o ganga ne bide ga hadisi dan bonin o fi oji shele wuce ne ya na for one year o je fi oji shele ogun shi ewo zin gun shi ewo na yogo ndawa yoko au ma misali bani na e eh, yadda na kayu yoko nan ba da sauransu wa masu ke waleti guni yubo waleti wuce ganci masu kun ko be ji hankali wadda a yasu id card gubo address da wuna gubo phone number dabo passport ba babu kazu dabo kazu bu kin na nan wani hmm. e ga aje to zai wuna ki kiyanin wa available ani utres ebo wala fama nan

so wikila nọmba ní nọmba ń kúrò kiri last nọmba yìí náà wà á kọ́ ẹ̀ ẹ̀ ń fètè náà yà tẹ̀lé tẹ̀lé tẹ̀lé tẹ̀lé ọmọ ìdè wálé tì nínú tí mo ti bọ̀ àmọ́ sáà láti describe á ti describe wọn à ewo ní dẹ́gbó ní kuta ayé àdàbà wọn ti kó bàbá ewo ní ewo kẹlẹ́ dá gbogbo àmọ́jẹ́ ewo ti gbogbo à ìjọba ojú òjì yé lánàá wo ọmọ ìdè náà tó wọn ayé lánàá ga diwe la ni de ke sa ni ni de ga sai ma de da a to mo de ga eh to wa sun ne go ne to la yo ji ji to ne ta o de to ye o ta o de ji mo eh da to ta wa ka ya tun ya ya ya ya sai na wani waji ke yanzu ne ko fata su yi nan a cikin ya bi bi kawai da wani sai ta yi kawai tun ga bi kawai da wata bi yan raye da nan wuni da yan sajin wani da gafi mu an gama an id card gubo ma confirm wune enwa awa gan azun ka maga to enwo zun zane je lana yenwa ni wa malal musinina min sabil inga wala la yushisha wa awon ya, amana swa de sokwe le ni ndoro ye nga adejojo jojo. to eh yirin na masu nga la to zanwe ti ati je la wa ke la ti o to an ebo ni wa to so ku fa bi sa shi that is it ka ezulu jan student wo go wadi te muko zanwe ti jan ngo ga da te ko ji ba ka ture ti na ọdata asịrị su polis police station na ku miliyan ya sai miliyan wusa ko da aka wayi gurin su kuma ki wumi ma sai da mu fa fa da mashin su dole gurin kuma wato yanzu ke da ne to mu mu mu da wanda ta sai ki yau dole zai ga wani taimako ne ga da bi da wannan na ki ne da ake an ji ne da ki da kyaro je mu ke ji wala ji ku ji la ku ji lau lau la su amma before mu mu wani shi mu mu da wanda ta a ga mutura ji wani ẹ̀rọ tó lẹ́kùn mọ́ ìlànàbí ń pè ìlànàbí ń jẹ́ nà ngọ́ ilé dọ́nà kọ́ Allah kiyaye mu wa amma man qabada al-ayna li hazzi nafsika al-murtan wal ajir wa minhum al-madhkuruna idha kanu bi'iwad nam yakuna ujara'a nga ma zane ga goye bu amfani titacin bonan ke zane alara ke zane gora hannu na ma na zane gosu fana ko ko zane alayen manin ko zai ja tuye da ana iza kanu bi iwa abe ki aga goye wucin go the consideration ni go be ne consideration na mani waya na ni je amma na yawa ne rashi yo dogo ide iru ti dawo fitila wani na toci wani lebayin sarauni ebogo mai lufe mai gaji foye shi ndoro gajo fe lama ni yana gutu gutu kuyo lakanan miga wani lawo lo foya ni ewannin doro be takawuyi naira dari o lawon fo lawon jayo ni ewo madana ewo madana wani ne pàtàkì bi iwo biyo láyà mi láyà wọn gáza ń dòrò mí ní ègbè dékí ọ zandoro mí ní ègbè àdé amfani da sauransu eh, irin na gaji faruwa sai zadda a hadu mina wulayi zadda lam tukbal kaulu illa bi bayyana zandoro mini zanne joga kile mu gan wuya lashe bani a gogan wasai biyari liyanau yadda yi khilafal asli ya bane zane ji indiya wa yi khilafal ya bane ne al'aslu nga al'isti ya al'aslu ba kawo maka na la maka na min ga tofin gina laya wa lahiya ne ka zuru a zomshi ya tofin gina mi lama wa daga lahi ne da biyoyi ko laji ganewa so inda goya rigar ya furu eh ka kuno la tofin ma laliu shigo mi máa wà á rí kákùnlé mi wọlé nbẹ́lú jíjẹ́ nbẹ́lú tó fè ibn rajab wọ́n gẹ̀ẹ́ tí application ka'ida náà lọ́wọ́ amurad fal'umma na ofi salasa aksam ko baya lukuto to wa gairi zalika e iri ne bata da ya ja alama na kibo na ga wuta da kotu tuwe ne bata ne ne mafari man qabada al mala liman fati maliki wa da wu zane ga wogu e bu amfani zanen wuna kawai nan fal mazhab e na qawluhum fil fil rajm maqbulun e ganza naji e bayan ala lashe bajanin agagu misali gani ƙwagan wajewo ko? ƙwagata adalai wannan ọ adalai wannan posta don akawunti ya zakazan kwalai wannan posta da account ya wobo da shi wa ga da da na fa ga business ya wọ́n jìgá ìlú tún lọ ẹ̀họ́ ya wọ́n jìgá wọ́n láwọn ń dọ̀tí láàyè tún nana àlọ́ náà wọ́n jìgá kí ẹ̀ mọ́ bí wọ́n ẹ̀ bọ́kọ́ tún lọ gbá sí wọn àǹfààní wọ́n tó na lọ́tọ̀ nà àgọ́ gan kakùn wọ́n sani wọ́n ti dín bí na kala abu talibi wọ́n mansur an ahmed abu ganda mansuri ba tege ina laiza shi nan ta ci bayyana lamtuk tuqbal dawar rabi bidu ni bayyana a ganin laiza shi shi mutu bai ga mu ya lashi hannu mu majeri a gwanon kirkem na hadisi ya makhzumiya sai jina in ga yamma bai sai ndi a daga zaune shiga mu ya lashi hani mu lashi in ga yamma bai sai mu da ga mu ya lashi hannu mu hannu egu fiye yi ni directly zan ci da system na bun ci ugwa ku ngamba la bature waye da iyaka to ga la yi be ti gwa ri ba na wa kan ba ne kan ha ci kan lokaci kan to ga kwadan kun ga yake yawancin alaƙar da jani lokaci kaza biye za kaza ofisa in charge na madabtin gangare ewe kibo kaku na ga bele wa tiya ya bele wa gada ya na da kaku no tiya na asru da be zawon na gufa gane oje aja eh kan wa ga ya wa kharraja ibnu aqilala an li shada la daf'i lukuk as-sabita bil bayyinati wajib ibnu aqil al-hanbali ga ezulairu ya payment ya kiji na jari tabbatarwa na gandace dole faya kunu tarkuhu tafritan rabe ya ga wawaye riyan wasu dole wuce sakaci na otu jinan faya ji ubi doman ya wuce maga yau gagbatawo wamma wabe zai fono mawabe zai na ejiyu shi ba lega baba a wula dubu dari biyu mawai ko wato ma aka nima dubu dari biyu gangani bai za ka zai fo kanzan da ya yi wuji wa da laiwa shiganci na zuru wa batawa e ji wuce na ji wa biya ya fi gana aji zai jibo na wa make waya riwo waje a jibuwa ko wa madayi nuci ya ga to nan na jiri e gina ya mai biya faga na da makanta ya go wani nanin goyo shi ba ade na to jina dan na ci biya jin ajeli e ji be ga gaza kaza amma ga ba dari dubu faga ko ganga ma lashe shi ko ga ga manozo na ba ebe kaga wa wacce yi tafritu na wato jiyo na maga da manuji waka zalika ce ga kharaja taifatun da sabi fi wasiliyati mi annahu la tuqbalu qawlu fi rad biduni bayyina a ga mini mini mini jama'a hanabila jo Allah gabe ya ce wasu ya ci naje ya ce ga gizakan jona wo dogo dukiya ya ce ku jona dukiya na dukiya ne zaga jena kame a ga to guna min ba di wasiya cin tusu na biya audaini wa ga wasiya wa da yazo wa ma ki agbata wa da yazo kame a ga guna kenan ko e za ta wasiya ji e tiye ji zakan jawo ci to e kaza na na mi uji wasu e mi ga e ji ha hadeli alala ya zakan e kun ji nan wuye kpa ne ji zakan daga na mai juci laganci ya na zugun a gato malabu wa ga izanu sana kidan ba ga ne bugo dukiya wuce ga Allah ya wa aswot as amana wato dunye nan kogweji nan gishi sun emi wuta mota guni ta wace dunye waki go eji wuce wula gaja kpatula go ya wutu ayi gan kawai ga ne yi wuwa dikem nan wajijina ko kafuna ludogona anu sai ne mi jijibo ko anu sai fuefu jijibo aka ta gare labe uka e kaza be kaza be kaza be kaza be kaza be kaza ni nan na je ki kaza de za kaza ya la da ma labugo etiya wato layo don dukiya ji kan ji ne ya zakan zana cin gagu ya roka kunan gaji ba rigin gawon ya ci dacin ne wani wani gofa wanci bai jama'an na shi wa ya kpadaba na o ma fe laye na shi wa fe laye da dukiya na emin na kawai to bo olu don ewo ndo ne ga shi na wa fe lu keeping na gabi a wace caji ba liji wace caji hankali a gumi wace transfer dukiya na yi bari na sau ga da shi haka kada na wace ya anin na jo anin na jo anin na jo anin na jo fonu luwa mi ne ne luwa mi ne dan ne luwa mi ne dan ne luwa mi ne dan ne ne ko wuce mun febe ka gi mun galo ci biya je kanzo kanzo mun febe ka kaza jin galo ci biya je kanzo e wo e ren ti ne jin fe go daga ya kaza ji kaza na wuce shoga dan no amma be ji ya ne be kaza ba kaza ba kaza na ngale wo kaza cha ji ba won cha ke wo kaza da fata bayan na ga wo cho transfer wo lobu kaga we ri na na yen go ti ga ji mo ga gbatawo Na <laughs> no na nkwo bịa watu ngo kpo gan aje tafritu na nkwo bịa watu ebo ne wee yuye jan ko na nkwo bịa watu ebo ne mm. ka kunu wo manu daga nuji nan koya na waji damuwa dola dokta zucin wuliya kashi ko umarnin daga nama ya wasu cuyo ko dukiya ya kugiyo da sauransu nan to ga bai ki bes in ga ga wani haliri na kiwajin ogo ga kai nan ko na kem nan wani da nan wa da kawai sai yari kaza gukun yi ila wuce kaza ewa kai jin wa ta wajen kai da wani zai yi wo kuma ga sun gole ya lose completely a ne na wani wai tasaru fili na jiwo ebo de wo protect ya dukiya nan alqadi abu ya'la mulabi ya gane le gane banan ko wa ga lada ba al-imam al-khurki هو متوجه على هذه على هذا المآسي لأن الإشارة بالدفع إلى اليتيم بأمور معمول e bone wala riyo wa ga dukiya ya ku gina da gobo fa wa la da ka ku ne ku gina bin wacce no bayan wala da ayu mahmurun bi bi nasul qur'ani aji foro bi bi nasul alqur'ani wa kan sarabul khatab fi intisalihi bi ishtiratihi al ishada alai kan kai ke abul khatab nfe labe nga dukiye kuyi fo na waga transfer dukiye kuyi lobu na waga eri wa ke mi na ga ejin ya e pa o gba ji ko waga eri wa ya wonu wa shi du za ta ba ya tu daga ji eri wa ko fafashi du shahidai ni min rijalikum ewe ba yi guba min ye ban ba yi guba mini ye jo min za ba ge na jadiri na fa in lam yakuna rajulain farajul wa imra'atan man tardona min ya tumbi idza ni bidaini bu ila ajalin musamman wani ya na kun kati mun bil adili wala ya ba mun an kutuba. kama allama wallahu na ne bodi a protect dukiya koyewo ga da kismu sani fati ya ci man qabada al-mala liman fati nafsihi da ne ga gowo ebo di amfani ya ci taci bonin kalmurta hanke zana la ke zana Allah sofa ya zana ko fal mashhuru anna qawluhu fi raddi غير مقبول لشبه لشبه kakunu rabe ga yan wuce na ma yan wuce ya laje ba jana a gwagwa ebo na triti za na triti ke zai mai bai zai nan da abul khattab wa abul husaini wajen na kalbi kabul kawai fi raji amma abul khattab zan da abul husaini mula ganu ti e ga wunga ganwa da jarta na ga gungo ya na wu amine bana e da khilafu ya e kento zai القسم الثالث من قبض المال منفعة مشتركة بينه بينه وبين مالكي يعني قاقو ebodin amfani na amfani wuce zagu ba ba ga shi yawon to wuto to zanen wunan kalmudari ke zane ya ji mudaraba nan wa sharik ke zagu ba ne cewa ci ba والتوكيل كعلى ذلكنا بجع والوصي يعني بذنا الله أجوصيتي يعني كذلك ففي قبول قول في الرج وجهاد لأن mini من أبو wuya lashe على wa ne fiska guba da misali bani na mi dewo mama wace من mi wato mun san fada ebogo mi de de wada na 1.5 million ebogo wa fe cholo kanu shiga ngani be lagos ya fe colo babu kanu gangani da lagos ewa mi dana etu yana ma te luwa da zahiri ohun ci fushe wushi na waya fe ji wuce so gole yana mi contribute ne ewa na ma contribute ne kagbo da stili kuma ni je 1.5 wo ma je 1.5 ita ala ku do je ilidi kiyo ilidi business kuyo ko kuma etun na misagu gwaiwulo amma mi dai bukata ne jimoto za kan zada jikin ya mi waya tiye jijiye kan zan abe ke nga succeed na oto ade percentage kan zan wale gbani na amfani yan na jimiya dai waya je igancin ko mun jiyo waya je ni a ya umar jiyo a gani ga iya da amfani da shi a gani wato ga yirin nan a daga guba na layin maza bai hanabila je tigan nonon ne mafari adamul qabul ba ga bai ga wala she bashani a gogan waya wannan salai ahmad fil mudarib fi riwayatin fi riwayati ibn mansur ana alai bayyina bi irasil mali da na ga zani zan jara ji mutara ba gani da yana lole wa lairi da ya ciye wa capital lashi huwa ikhtiyar ibn hamid wa ibn musa Walqadi, qadi fil mujarrad wa ibn aqil wa ghayruhum ba ta min man ya na ga ne from time to time da hmm. Hmm? e, e wobe shi na e leju dana ewayan ele dana percentage kem ne jan agreement faga ci ga ya gona mu dana ye woto dana ye mi to dana le bayi na tuya da bai e tiye ne jo ni, kuyo mm. ye ba ti qabul qawlin fi zalika aga ga ye ba ti e ti ga zane zane zane ji mudaraba be ne ga be ga e wo ye wala shani agungu aga e gungu huwa ikhtiyar alqadi fi khilafin gama alqadi gan wa ibn abi husaini wa sharif abi ju'fa wa abi al-khattab fi khilafihi ba ta dai in gboje aga ga gairi na ma ke wa zabe ni bo agwa sun amana yi so ma ju agwa jiki agwa sun amana ko male gan albayyinatu bi riji babun nan da ko kamani ni waje be zai ne rija dan bonan wanda mini ubo wallayan waji kikaci wanda mini ubo zandoro mini ibo lusan wanda mini ubo ko evidence ya mai waje positi kun accounting mai waje kaza mai waje kaza receipt dana slip dana deposit slip dana kaza dana mutu jiki mutu ne bata da mini eh batan da shi da mini ina strengthin yan albayyinat yan zahiri an ni ga kaza ni ga wani me kaza shi bai za kaza refit na miya shi biyu na dana miya da mota daga ba kaza lo ba kaza yan wayan transport na miya da kaza na dana mbe da yawa kaza deposit bank yo ngo jiga na ko deposit slip na miya deposit gun account gun account yo bo e na dana eh kaza na da shi bai kaza ko a ci bai kaza na eh wo wuci bai bai ganji na sukun misali alatiye alama ya lati madana han sai tiyan bu transaction kaza be kaza be kaza be kaza za kaza be za kaza mi yeri a ga shi ba fogon gole to bana ji sani ne da nan gole ne ji bayin ga lamari la akile a da gurgudo wal ilmu inda Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika